Kano ba ta zama taku ba, da ba zaɓe ku ba. Mu muka ce ku yi gaba, ba kwa iya mulkarinmu ba. Abba muke so gwani Kano shi muka sa gaba. Zaɓe bisa ra'ayi, ka fito na fito ayi. Kura mai kwaɗayi ba kya shiga gonarmu ba. abba muke so kano gwani shi muka sa gaba allah ga abba nan gwamna muke soyayi masu shirin kulla sharrukansu ba kabar su ba kano ba wani wanda zai yi gwamna ba abba ba mu faɗa ba wani wanda zai yi gwamna ba abba ba ai mu mun faɗa ga Allah ku muke biɗa. Mu bi da duniya a hankali banda tambayar izgili duk yawan rabo in ba kai karkaɗan salon jahili. In rabo ya tsago da kai kuma abun ya tambata da kai rabu ne ya ce sai da kai in sai da kai kawai sai da kai. in abin ya zo babu kai rabu ne ya ce babu kai idan babu kai kawai babu duk duniya ba mansa da kai rayuwa <laughs> Allah mun godewa, Allah mun godewa Allah maji roƙon bawa Allah gatan bawa Allah kai ne abun godiya Allah arhamur rahimin ya arhamur rahimin To ai akwai 'yan siyasa akwai kuma shugabanni. Da kaji namu ba irin nasu bane. Ita dama zabuwa da zananta aka santa. Shi kuma kare ai ba sa kora bane. Giwa take sahun raƙumi. Bauna mai tafiyar ƙasaita. Bijimi namijin fama wani kaya sai amalake ke ɗauka. Gagartar kun mahasada. kai ne gaba madugu na al'umma tantabara uwar alkawari sakilin ka mai nasara adari sama sai sauraro babban gora sai magogin karfe ratsa unguwa a haifi kamar ka